ka damu da abubuwan da ake maka ni na ganka nake so kuma duk duniyan nan babu wanda zai hana na san da nake maka saboda haka kai haƙuri kar ka damu da irin karan da ake maka in har ka ga ban zama matarka ba to ka kaddara kaddara ce ta riga fata ni kaina na ayyana haka a cikin zuciyata sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba kada soyayya ta samu mu samu matsala da iyayenmu ba kin san iyaye su ne ginshikin rayuwar ɗan adam gaskiya ne abin da ka faɗa amma idan ka lura kyarar da ake maka ce ta yi yawa ya kamata mu san dalilin da yasa ake maka irin wannan kyarar wallahi ni kaina na kagu na san dalilin da yasa ake karata duk mutane a cikin garin nan kowa sai ki yana kyarata ban san me yasa ba ina da kyauta ni yanzu ya kamata in tashi in tafi gida saboda na ga yamma ta yi kar an mun faɗa mm. to shikenan bari mu zo a'a ah. Ai dole raka ki. zan bari wani yazo ya raka ki? a ai da ka bar ni karan na dauka. ko. ni na ce zan raka ki. To kaga ka fara kenan ko? Allah sarki shafa'atu na to gashi ya na gode kin gode kuma da me a'a ɗaukan man karan da kai mana shafa'atu na gaya miki ba na son wannan godiyar na kuɓe ki ki sani fa ke in Allah yarda matata ce shikenan da abin da na miki sai kin gode Ayyuka kai ne ba na yi miki bane domin gwaninta to shi kenan sarkin gwaninta na gode ai gaskiya ce ni gaskiya ba na so to shi kenan yanzu idan ka tafi ya shi ka dawo hmm, faɗi da kanki lokacin da ka saba zuwa mana to dawo jibi to shi ina jiran ka fa ka dawo da wuri saboda ina so in ganka da wuri shi kenan ki shiga ciki kin san fa ina kishin ki bana son ruwan yau to shi sai ka zo an jima to shi kenan kai ah, san da zuwa baba ka ne ka baba ka nemi wani ma'aifinka ni ba ma'aifinka ba ne kuma abin da nake so ka sani ni dan usuli ne kakan kakanni na ma a nan garin aka haife su kai fa da ka idan na ƙara ganin ka da yata sai na ci mutuncin mutuncinka nan ka da yata ko kai ma ne haka za ka ƙyale kawai ne ka ci kiyaye ramata kana ji ku ce ka bani waje lafiya me ke faruwa zaka zo min haka babu sallama kana dan musulmi da girman ka kuma kana huci kana kuka waye koro ka ba ba dole ka gani ina kuka ba ni ban ma san gida na zo ba na so a ce wani tafkin na je na fada in so ma mutu kowa ma ya huta wa iyazu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kana dan musulmi ka dinga furta irin wannan mummunan kalma ka je ka kashe kanka ka san sakamakon mutumin da ya kashe kansa kuwa kar ka sake faɗa irin wannan kalma wai ma tukun me ya faru me ya faru na ganka haka haba baba ya za a ce rayuwata tun ina yaro zan taso cikin tashin hankali duk inda na biya a cikin garin nan kowa gori yake mun wai bani da iyaye baba ka taimaka ka gaya min shin menene asali na wa ga maka wannan mummunan kalmar wa ya gaya maka wannan mummunan kalmar baba liti ne liti liti wato liti ba zai aje wannan gabar da muke da shi tun tale-tale ba ko mun girman ma amma ba zai kyale ni ba to bari gaya maka liti muna da wata mummunan yar tsama ne da shi tun muna yara shine yanzu zai fake ta jikin kai dinga kiran ka baka da asali to bari gaya maka ni ne asalinka duk mutumin da ya ce baka da asali ka ce ni ni ne ubanka kuma harira ita ta haife ka tashi ka tafi gida ni na sai da zan magance wannan matsalar sha sha sha sakar ni za ta kawo sakar ce a gidan nan <laughs> to barkin jin gaya miki ba ai fudan da zan sa doka ya ketara mu ba sha sha sha jima shiru in na baki mai zaki gyara illa ki daɗa lallatawa in ka bani da ita ba ai zan gyara al'amuranta wani za ki gyara ko ki daɗa lallatawa to kan zan sa doka a gidan nan duk lokacin da naka ƙetara min doka kan shi kika rusa dasa kanki ki zai. kullun yana ɓoye min wani abu game da rayuwata tun da na taso babu wani wanda ya taɓa faɗar abu na alkhairi a kaina komai aka da ni sai a ce min ni ba ɗan asali ba ne amma in yi gaya min gaskiya zan bi ta wata hanya ki haƙuri shafa kin san abba na da zafi kin san in ya fara abu in ya sa abu a gabansa ba isa a hana shi ba tunda baya son sabitu ki yi haƙuri ki fita sha'anin shi in so cuta ne to haƙuri ma magani ne haka ne barira amma ban yi tsammanin a cikin gidan nan har zan rasa mai goyon bayana ba Birit ba wani abu ne yasa nake son Sabitu saboda nutsuwar shi da hankalin shi da kuma tunanin shi ya haƙuri yar uwata ba na faɗa ba ne saboda ko dan ina goyon bayan umma da abu ina miki gudun fishin su ne saboda hakan zai iya ja miki Allah ma ya fishi da ke. ba na fishi da su kuma ba na faɗa da su su suke fishi da ni suke faɗa kuma da ni shi yasa nake kwaɗayin mallake shi a matsayin mijina idan har ba ki taya ni ba to ki ja bakin ki ke shiru ki zuba masarautar Allah ido ina nan anan, ina ta addu'a ba gudu ba ja da baya har sai na samu sabitu a matsayin mijina to ki sani idan har kin gaban auri sabitu ba to na bar duniyan nan ne amma ba komai da Allah na dogara na san cewa shi gwani ne ta gurin yin hukunci ma kowa baya tauye ma kowa hakkin shi walau uba ne ko ɗa uwa ce ko ya saboda haka ki zuba ido kawai shakallo ba zan zuba ido in kyale ki ba insha Allah ne ma ina goyon bayan ki ɗari bisa ɗari na gode Dama ina son in ganka. Ina so ka kawar da kokonto a zuciyarka game da abin da babanka ya gaya maka, da cewa shi ne mahaifinka, kuma ni ce mahaifiyarka, kuma kowa ya san mu a garin nan, kowa ya shaida asalinmu. babu wani mahalukin da ya isa mana gorin asali a wannan garin saboda haka ka kwantar da hankalinka in shafa in Allah ya yi cewa matarka ce za ka aure ta in kuma Allah bai yi ba to Allah ya zaɓan mana mafi alkhairi amina a gode mu babu komai insha Allah Allah maka albarka saboda makircinka da bakin zuciya irin naka shi ya hana ni in zo wannan guri in yi maka sallama irin ta addinin musulunci saboda na san ko na yi ba amsa za ka yi ba in ma ka amsa ba za ka amsa daidai ba amma albarkacin bayan Allah da suke shan albarkacin wannan inuwa na san akwai su zan yi sallama ko dan su su amsa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu da yake kai shashasha ne sakarai zan amsa sallama don amincin Allah shi tabbata a gare ni bari yin gaggawan gaya maka abin da ya kawo ni gurinka ka fita harkar ɗana yarka ko yar gol ce ko da zinari aka yi ta wallahi tallahi ɗana ya fi ƙarfin ya auri jininka ba kai ba ɗana ba kuma za mu auri jininka ba don ba za mu haɗa zuri'a da kai ba malam bala kar ka mun runto kakkarin tanda mun san shi mun san ta yadda aka same shi mun san ya yake dan shege ne rana kake kira dan shege kwarai da gaske to na mai tabbatar maka muna nan a cikin wannan alƙarya mu dana sai ya auro 'yar asali ba irin jinin ka ba alhamdulillah na gode wa Allah da ba zai aure 'yata ba ni ma zan je in samu mata dan usuli amma ba ɗan ka sabitu ba a ina za ka samu mata dan asali ai mutukar muna nan da ranmu a cikin alƙaryar nan billahi lazi duk inda muka ji labarin za ka yi aurar da yarka ko ɗanka sai mun je mun kai kulma dan a san wane ne kai ta Allah ba taka ba ai ko mutuwa ne duk wanda ya aurawa sabitu shafa sai na shari'a da shi a gaban ubangiji sai na ce Allah ya isa Allah ya san ka me za ta yi dama Allah ya isa kana raye ma ba ta maka amfani ba lantana ka mutu da kai da Allah ya isa duk za mu je mu binne ku kamar su gode wa Allah muka maka sallah da Allah ba taka ba malam bala aikin banza aikin wafi ni za a wuna mara shakarci mu je zuwa ni da kai a garin nan a tun da bala ya zo gidan nan ya sauke mana buhun rashin mutunci wallahi sai na rama yanzu alhaji me kake nufi ne za ka yi me zan yi zan aiko dan amini na babaji ya zo ya nemi aurenta abin da ya fi min kenan kawai ta ne yake zancen alhaji bala wallahi wallahi auren dole a gidan nan lallai kan auren dole ban gane lallai ba me kike nufi wata za ta gane abin da nake nufi amma ina so roƙe ki wata alfarma guda ɗaya kowace irin alfarma ne ki roƙe nan Allah yadda zan miki. Kai, lafiya? Wa wannan? Shafa? Lafiya na gaisa da nan lafiya da faru. Mene ne? Baba gurin sabiti na Lafiya na ganki a daren nan a wargaje? Baba na zo yin sallaman bankwana ne da ni da sabitu. Haba shafa. Za ki bankwana ba za ki bari gari ya waye ba. Ina za ki je a daren nan za ku zo ku yi bankwana irin wannan. Bar Barzahu zani. Mutum gidanku gaba daya. Barzahu ba lahira kenan. Eh baba, mutuwa zan yi baba. Saboda gobe babaji zai zo guri na hira. Idan ya tafi da so goma sha biyu, magabatansa za su zauna da magabatana. Kuma idan ya tafi ɗaura min aure za su yi. Shi sa na roƙi mahaifiyata da ta bar ni na zo na yi bankwana kwana da ni da Sabitu. Ba za ki tafi ki bar ni ba ba. Idan kika yi ƙoƙarin sallama ban kwana da ni, ni ma sai na yi sallama da iyayena. ke fi kowa sanin cewa ba zan iya rayuwa a duniyar nan ba tare da ke ba idan kika yi kokarin rabuwa da ni wallahi ni ma sai na kashe kaina sai dai ki je ki dawo an dauki gawa ta ka manta da alƙawarinmu ne ba za ka mutu ba wallahi tare za mu mutu tare za a birne mu tare za a rufe mu wallahi ba za mu taɓa rabuwa da junanmu ba kai saboda ragin jahilci ka kalli fuskar ubanka ka ce za ka mutu akan soyayya idan ita ba ta da hankali kai a matsayin ka namiji ai ya kamata a ce kana da hankali tun da nake tare da mahaifiyarka ka taba ganin ni da ita mun furta irin wannan kalama to saurara na fuskance ku kuma na san matsalar ku ku yi haƙuri ku danna zuciyar ku ku yi haƙuri ku danna zuciyar ki duba inda kika fito ko lallabe biki sa a ki ba saboda Allah shafa a cikin wannan tsohon dare to ina mai baki shawara ki danna zuciyarki kai kuma kai hakuri ai an yi nasara ma ta shiga gida lafiya lau to alhamdulillah to mun gode Allah tunda dai ka da lafiya to yanzu abin da nake so da kai ka je ka nutsu ka kwantar da hankalinka in Allah ya so ya da shafa'atu ta kace babu abin da zai hana ka aure ta ka kwantar da hankalinka da safe sai mu yi magana to sai Allah ya maka albarka Allah ya tashe mu kin ga yanzu ya kwanta ko wallahi dai ka amma irin wannan bakin dare a tashe mutane A'a, mu je mu kwanta saboda me? Ai mu dan tsaya saboda abokina ba Allah a zuciyarsa zai iya haye mana katanga a daren nan. Wannan bakin daren. Gaskiya kan haka ne. Na yadda da magana. Ai ni na zaci ba za ki cika alƙawarin da kika ɗauka ba ne, duk kin tsorata ni. Idan har ban dawo na cika alƙawari ba, ta yaya za a yi ki taimake ni a karo na biyu? karo na biyu kuma sosai ma zo kici. gimbiya sarautar mata gimbiya sarautar mata ina wuni ina gajiya ya kin katse min lazi baki shafa ba na ta jiran ki lokaci mai tsawo ina jiran fitowar ki baki fito ina fata kin san dalilin zuwa na gurin ki na zo ne dama kawai ina buƙatar in san menene abubuwan da za mu siya na dangane da bikinmu Allah ya sawaƙe wai me yasa wasu matan suka ƙure a gurin sakarci da wawanci ne kai an gaya maka ni zan aure ka ne ni ba mata a gurin ka bace ni mata ce a gurin sabit <coughs> kin ambaci kin sa zan yi amai kin ambaci abinda ba shi da asali wanda ya rabe da malam bala dakata kar ka sake ka zagan mun mutum domin idan ka zaga min miji zan zama karaman mahaukaci a kofar gidan nan kuma zan burkice sannan zan burkita ka ina so ki sani da kina so da ba kya so aure an riga an yi shi an gama na ba da sadaki da ban ba da sadaki ba ke ta ce Allah istawaki ba zan taba zama matarka ba bar in ya maka wa iyazi billah iyazi billah Ya na ga fuskar ka a baran ka a ce da hankalin ka ya tashi. Lafiya ba lafiya ba. To, shafa ko? Ita ce. Shafa ta canja daga halayyar da na santa a baya. Sannan kuma tana nema ta haɗa da mutumin da ba shi da galiyo. Wannan shine dalili. Ba sai ka ƙarasa magana gaba na san komai. Ka yi haƙuri. Zan san abin da zan yi. amma abin da nake so in faɗa maka babaji shafa ko tana so ko ba ta so auren nan da kai za a yi da haka kwantar da hankalinka shikenan nagode Allah ya saka da alkhairi amin babu komai kai da gida ba komai bane yasa na tara ku anan ina so in shaida muku ne gobe in Allah ya kai mu zan daura auren shafa da babaji bayan sallar juma'a yawa sai ku shirya labulan nan da na so muke ran kasuwa shi ma ki canja shi don gobe za a yi baki taya na nasara dan gaskiya ba abin da za mu ce ubangiji sai godiya damunar bana wannan gunduma taka ko ina ya banya ta sauka ni'ima liblib. <laughs> ai dan wanka kai baka ji ma godiya da talakawa suke zuwa suke mun ba saboda lokacin da muka tafi neman takin nan mun same shi a gurin gwamnati a lokacin da muke bukata na'am kuma kai kaga gona ta da ta yi ban so ni na zuba taki ma talakawa ba <laughs> Allah baka nasara shafa Shafa. Na'am. Lafiya? A'a, ba lafiya ba. To menene ya faru? Na kawo ƙaran mahaifina ne. To, me ya faru? Yana so ya tilasta min auri wanda yake so. Ni kuma wanda nake so, kowa ya san shi a garin nan maraya ne, Sabitu. Ya ƙi shi, ya tsane shi, <laughs> ya kai ga yana jifan shi da mugayen kalamu wai shi ba dan asali ba ne <laughs> me yasa malam liti yake haka a garin nan ne wannan ai abin farin cikin ka ne yar kamata samo miji wadda take so ai sai a bata kai za ka zauna da shi ita za ta zauna da shi to an taɓa irin wannan al'amari haka aure karfa karfa a wannan gunduma ta za a so mai irin wannan ina wane shi ba zan taba yin ba zan taba yadda da wannan ba ai dan wanka ko kai ne yarka ta samu abin da take so ka ki bata lallai ba za mu zauna da kai lafiya ballantana waɗannan talakawa na ina ki na kan zai an ta shafa ne tabbata tun Safa bata dawo ba ta fi ta shafa ta ba tun da safa bata dawo ba na san inda ta je kuma zan dau mataki ina za ta je abu ni na san inda ta je dan Allah ka yi hakuri Abba. Siraju. Malam Bala! Malam Bala! Malam Bala! Malam Bala! Na lura yau makina da takwafi ya zo, ko in ce na lura yau makina da adda ya zo don ya kashe ni, to na baka dama, kai ta sarar nama na. kai ta saran nama na amma gudan jini daidai da kwayar zarra ba zai sauka a jikina ba dan na girma wannan ba wannan maganar bane ta kawo ni ka fito mana da yata ka fito mana da yata na ce dama abin da ya kaka kenan to bari in gaya ma magana ta gaskiya gidana ko baƙo tattabara ce ta zo sai na kore ta domin gidana ba na kiwon makawan doki shikenan na lura a yanayin da na zo baka tsorata ba zan je in sake shiri wallahi in baka fito min da yata ba sai na kona gidan nan baka isa ba shake ka fasa dan halak sai yanka idan baka kona gidana ba ni sai na kona gidanka Umma, kin ganta kuwa? Ban gan ba. umma abu ya ɓaci yanzu nan abba ya zo ya ɗauki adda ya tafi gidan malam bala ba ita fa rayuwa fa haka take fa daga ka zama tauraro sai an yi haƙuri da kai domin hasken buwa yake ya zamu kowa a duniya ku sani mu muna son mata kuma za mu rayu a cikin mata <laughs> za mu mutu mata su fashe da kuka su ce Allah sarki na dada ira kenan mai kora <laughs> an gidan aljanna za mu tafi can mu haɗu da hurar aini dubu saba'in Allah da wannan rayuwar da kake ta lalata 'ya'yan jama'a za ka samu rabuwa a lahira wannan ba daidai bane kana yaudarar kanka gara ka nutsu ka san me kake domin ka samu rabauta kuma ka sani wanda suka kiyaye dokokin Allah su suke samun wannan rabo na aljanna ba kai bunsurin kwararo ba ka kama kanka idan raina ya ɓaci wallahi zan nuna maka ina da ɗanya. ni fa kai ni fa ɗan iska shege ne ni fa ina gaya ma fa ni fa akan mace fa ba sai ranka ya ɓaci ba kuma ƴaƴanmu da suke gida muna nan muna karanta musu birabil falaki da da nas akan masu hali irin naka haba habaliti da muna magana da tausan murya ka tsoma baki ka faɗi mummunan lafazi a kan shi ka san wane ne shi a gare ni dan uwana ne fa bai kamata ka dinga aibata shi a gaban ido na ba in har muna magana ta cikin gida ka kale muka zuba mana ido babu ruwanka gaya masa bai gaskiya bala gaya masa ina ga ya ga bai da farin jini ne ni kuma duk abin da ya safa matan nan fa suke so na sun ganni fa dan tukui tukui ne ya gansa da shegen bakin jini shi matan su bisa gaya mai a ah, to ko kai ma bakin jini kai ma baka son matan ne ba ka san su ne zan nemo ɗaya a cikin masu farin jini in dan bashi ɗaya ko ta taimaka mai farin jinin su ya tashi ko tsaya ba ka san matan ne to ai duk shegen da kaji ya ce ba san mata to mu mun san dan ba mun karasa ba Allah ya kiyaye ni da zo da matar da ba tawa ba to ba damuwa mu Allah haɗa mu da san mata Allah kashe mu da san saboda mata abun so ne mata ni imani Allah ka kashe mu da su yo Allah dan Allah dan annaba a bar hawaran nan ai dole ka hana ni magana tunda ana baka rikon kuriya wato na mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai gwara da karen gaba salati wataƙila ko ka samu tira kaga tafiya ta kayya to san nayi kai ma Mima ma da kaina ka san nayi ko kai ma baka son matan baka son su ne irodin duniya baka da wanda zai gaya maka ka ji face ni saboda ni dan uwanka ne dan ban gaya maka ba babu wanda zai gaya ma gaskiya ne duk abin da ake faɗi game da kai kana yin su kuma al'amarin ya yawaita iro idan baka bari ba yanzu da kake ƙuruciya na an ka manyanta har aka zo aka gaya ma yaranka ka tsoraci labarin da ka za su ji nan gaba ka damu dan uwa duk wani abu da za a faɗa a kaina ni iro na san ana baƙin ciki da ni ne saboda ni hmm, na fi su haskawa a dandali a shi isa duk gurin da za a haɗa wani gangarumin taro idan na zo kowaye a gurin kwace 'yan matansu nake da Allah mun farin jini idan baka manta ba kowane namiji Allah ya halicce shi da abokiyar zama ta yaya ni ba zan samu abokiyar zama ba eh zan faɗa maka da babban murya ni iro ina son mata zan rayu da mata zan kuma mutu mata su fashe da hawaye suna kuka saboda ira ya tafi ya basu ni dai na ja kunnanka na kuma gaya maka ato ba damuwa na kama kunnen, na gode na san ba da zai gaya min wannan 你的那个还没拿，别忘了拿去哈。好给。嗯。我 <laughs> 打。 na san dai kin manta wannan abin da a ɗaki na jiya mm, haka ne na tuna mm. ashe haka kake a ta ija ai ba ƙaramin sa'a kika ci ba ai ai ku dai sa'a ni ta ija ai shi isa tun da na hango ki muna tafiya da wancan ɗan uwan na na rabu da shi wai shi ya min nasiya na ga hannuna irin hannuna ga ki da irin zubin da nake so eh kuma na lura ashe ke ma duk hakan take da kani ke ma yar hannu ce eh <laughs> ke ba ki ga bulle na da naki iri ɗaya ba ashe za mu haɗe na bar wannan abu <laughs> gaskiya waya sunan wanzamun nan da ya miki bullen nan ne wanda ya maka ne ina ga shi ya to yanzu ya zami ma haɗu ba kenan <laughs> to ni yadda ka ce ai shi za a yi don na san me na isa ci da mu dan bude min hakorin makan nan mu gani <laughs> kin san me ka nan? Ba ki sani ba? Eh. Daga yau sai yau kan na ƙara ji ko na gani kin taka kin je gidan mu ne mana. Kina ji? ni fa kasuwa fa ba a yi ta don guri ɗaya ba fa in na ci kasuwa yau wata kasuwar nake koma hanci, ba ƙaramin kuskure ba ne mutum ya je ya ci kasuwa ya zauna waje ɗaya to ni ba haka nake ba ya kamata ki gane kina ji kin je kin sa wani kulli yaumin sai ki sa kaya guda ɗaya kina bibiya ta eh har kina cewa wanzamin da ya ma bulle shi ya mun bulle a ina eh kar ki yadda ki ƙara zuwa gidanmu wallahi idan na ji kin ƙara zuwa duk abin da na miki ke kika jiyo kina ji kashedi na ƙarshe da zan gaya miki shine ko a hanya kika nuna kin sanni wallahi sai na kakkarya kina ji miki ciwo saboda ni ke ba irin hannuna bace yawwa na gaya miki Pi. ai kin siya wa kanki ƙuri'an mutunci tunda kika zo ƙofar gidanmu su matan da suke bin ka kuma ina nan da daf yin maganin sagarin nan amma bintu ban soke wannan kalma ba ai yanzu misali idan kika ga mata ba sa na ai sai ki zata ni karfa ne mai irin bakin jini eh duk namijin da kika ga mata suna bin shi to yana da farin jini eh bintu kai ba ka jin kunya wallahi muna tare kana wani maganan wasu mata ni ni da kai fa a gidan nan mu biyu kawai fa ba wanda zai zo gidan nan babu ita ni fa mijin mace hudu ne eh mu biyu daga ni ke eh. nan da na faɗa ta ɓata miki rai eh. ba ki haƙuri bintuna kin haƙura mm. <laughs> to eh daman na zo ne in gaishe in ganka don tafi gida dare yana kaga wannan masifaffin yayan nan nawa ba damuwa ni da ku so ne da mun shiga daga ciki a'a kai dai zan dawo. Samu haɗuwar lokaci ke. Eh. Allah. Bintu, eh. bintu na. Irona. Eh, sani. Yuhu! Wallahi sani angon bintu. A sanyi. Ta kai na kike? Kai wurin taɗi Taɗi? taɗi ya yauce ƙofar gidanku sai kin bi shi ƙofar gidansu? Ya shi ya ce ziyarce shi ko da su ɗaya ne ga rigar mutunci na. Lallai, lallai kin tabbata cikakkiyar iska sha sha sha mara hankali wuce mu tafi wuce wuce wuce banza mara mutunci. Bintu me ka ki ɗaki na? Na zo taya ka hira ni, Iro. Saboda me Bintu? Saboda ka san yayana ya lashi takobin cewa wai ba zan aure ka ba shi yasa. Shi yasa kika zo ɗaki na a wannan lokaci? Eh, to daman na daɗe da baki goron gayyata. Tuntuna amma tunda kika zaɓi hakan to hakan fa za a yi. <laughs> Lallai ko ka tabbatar min cewa kai masoyina ne. mai mayaudarin saurayin ƙauye to na zo in ja kunne ne ka fita daga harkan ƙanwa ta bintu idan ba haka ba zan ɗauki mataki domin ina buƙatar in aurar da ƙanwata ce ta je ɗakin mijinta a cikin mutunci duk wani ihu da kake kana zazzare ido duk ba zai sa ni in daina son bintu ba idan ka ga na daina son bintu sai dai in bintu ne ta ce ba ta na saboda kowa riga ya sani ina son mata ina rayuwa a cikin mata kuma duk lokacin da na mutu mata za su ɗora hannu a kai su ce yo Allah yau sun rasa iro in tafi gidan aljanna in haɗu da mata iri-iri a can. Eh? A hakan za ka tafi gidan aljanna? To, duniya ce, za mu gani, kuma ina tabbatar maka a ka na daina ganin bintu a gida da daddare. Saboda haka na zo in ja makunni, ka kiyaye! ka kiyaye na gaya maka kiyaye ha bintu ta haɗu da maza Ah! me zan gani da idona bintu a gidan nan Allah isa ban yafe miki ba ba a gidan nan ba wallahi ba a gidan nan ba dan shege fita a gidan nan zaki fita ne ko sai na raba ki da kasa zaki fita ko sai na raba ki da ƙasa eh Allah isa matsiyacin dan iska kawai iro Dade? Eh? Ina so ka sani. Hmm. Ba zan iya rayuwa da ku ba. Saboda me? Saboda ka ɗauki rayuwar banza ka ɗora wa kanka. Kana abin da kaga dama a garin nan, kana ta ɓata yayin jama'a. Gashi a dalilin wannan, ka je kawo bintu ciki, har mahaifinta ya kore ta gidansu. Wannan wani irin rayuwa ne? To ai, wannan rayuwa ita ta siya wa kanta a ƙuri'an mutunci. yawa? An rufe mana baki da Allah. Ina bikin banza mu na bikin wofi. Wani irin abu ne wannan kake yi? ni idan ina son mutum ina son shi dan Allah ne idan kuma nace ba na son mutum to har abada ba na son shi a dalilin ku aka hana ni matar da nake so na aura ta bawo gashi har yanzu a garin nan na rasa matar da zan aura wani irin rayuwa ne wannan to ka sa aure kawai mu mun san meye damuwar kawai bakin jini ne da kai kawai idan ka ga mutum har ya nemi mace bai samu ba to wallahi yana da bakin jini mu me yasa suke bin mu matan saboda muna da farin jini Allah kuma dole za su bi mu za su ci gaba ka dubi irin kayan da nake sa kulle ka je ka sa jajayen ka kamar dan wuta yawa bakin jini ne ya jawo ma yawa da wuce yake shirman bamba harin ya kawai a zuwan na hajjar na fasa Assalamu alaikum. wa alaikum salam zan amsa maka sallama saboda ni musulmi ne me ya zafi haka nan liti ka fi kowa sanin abin da yake faruwa irin wannan abu da kuke yi a garin nan ya yi yawa kuna ta ɓata yayan jama'a wani irin rayuwa ne wannan kamance ni abokin duk abokane ne ni ba abokin ku bane ni ina abokantaka ne da mutanen kirki salihai masu mutunci wanda suka san me suke saboda haka ni ba abokin ku bane yanzu irin wayannan abubuwan da kuke aikatawa in ya faru a akan kanwarka yaya zaka ji yau a ce kanwarka aka wa ciki yaya zaka ji zaka ji daɗi ya kamata kama kanka karatun ta nutsu ku gyara wannan abin da kuke ba kyau shikenan zan san matakin da zan ɗauka babu matsala sai an jima za mutane kuma mutane rashin mutunci ba ta bata yayin jama'a kuma ta wulakanta su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin rayuwa ne wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil na sarki ta bawa Iro, na jin ka. Kasan na yi matuƙar haƙuri da kai, kuma na jure, na shiga rigar laifinka. Yanzu an kawo magaryar tikewa. gaskiya iro san yadda za a yi ah shikenan na gane manufarku kana so ka ce in ban maka gidanku kenan ko to daman zuciyata tana so ta mutu a gidanku nake ci nake sha nake sa suturarka to shikenan zan ban muku gidanku ku yi haƙuri in dai haka ne zan tafi in ban muku gidanku in Allah yadda ba za ku ƙara gani na ba na ban muku ku yi haƙuri iro iro iro iro wa iyazu billahi inna lillahi wa ina ilaihi raji'un Bintu, a wannan tsohon daren ina za ki haka? Zan bar gari. Dalilin me? Dalilin kasan abin da ya faru. Hakikanin gaskiya yana da masaniya kan abin da ke faruwa. Amma wannan bai kai har a ce za ki bar gari ba yi. an kore ne daga gidanmu amma kin san iro dan uwana ne kuma duk abin da ya shafi iro ya shafi ni saka da ki damu mun san yadda za a yi na sani dan uwanka ne amma na gode Allah taimake ka wannan shine kaɗan daga cikin tarihin wannan yaro. Iro da bintu su suka haifi wannan yaro ni kuma kasancewar na gan shi ɗan adam ne kamar ni zai taso a wata irin rayuwa wacce bai san asalinsa ba na ɗauke shi na bashi tarbiya irin ta addinin musulunci tarbiya irin wacce nima na gada amma daga ƙarshe sai a dinga cewa ba shi da asali to idan ko ba shi da asali ni ni ne asalinsa tunda duk abin da yaron nan ya yi a cikin garin nan tarbiyya ta ci amma malam liti ya kalli kwari ido na ya ce wai wannan yaro ba shi da asali idan tone tonen za a yi wata rana sai kaza ta tono wukar da za ta yanka kanta to malam liti idan mahaifansa sun yi aika aika ta wannan hanyar ai ba shi ne da laifin ba ai iyayen ne da laifi ko ba gaskiya ba mm, malam liti ba shi da laifi kuma malam liti mun shaida ni ma na shaida wannan yaro a garin nan mutumin kirki ne kowa ya shaida to malam liti kowa yana alfahari da wannan yaro sabitu a wannan karkara tamu to dan menene za ku rika jifansa da wa'ansu irin maganganu abin da bai dace ba to ina tabbatar muku yin haka gaskiya ba daidai ba ne a guji haka to ke shafa na dawo kanki ki saurare ni da kyau ko iyayenki sun miki laifi bai kamata ki riƙe su ba kuma kada ki yadda daga yanzu zuwa nan gaba ki rika jayayya da iyayenki mahaifi da mahaifiya sun fi ƙarfinki ko da sun ce sun kyamaci abu ba sa so to ke ba tsayawa zaki ki ja in ja da su ladabi zaki musu ki ba su hakuri saboda abin da ya faru a gaban mai gari abu ne wadda ya zama min wajibi in bayyana shi kasancewar wannan abin ya faru an bayyana asalinka a gaban kowa ba shine yake nufin cewa kai ba ɗana ba ne yau in duk garin nan ‘ya'yana ne ina son ka sani cewa kai ne yayansu domin na tabbata za ka ba su tarbiyya fiye da irin wacce ne na baka karka manta allah bai bani haihuwa ba amma ban fidda ran cewa allah ba zai bani haihuwa ba amma har yanzu har kwanan gobe ina kallon ka a matsayin ni na haife ka kada ka ji ko da a cikin zuciyarka na ganin cewa ba ni na haife ka ba wallahi har yanzu kana da wannan darajar da kimar a idona na cewar kai jinina ne kai ɗana ne kuma zan zame maka duk wata gata da ka sani a duniya allah kuma ya zama gatan mu wannan abu da ya faru ƙaddara ce tana kuma kan kowa allah ya maka albarka to na gode da allah sa haka ta faru baba ni kaina mutanen da suke jifana da munanan kalmomi a wannan gari ka ga yanzu Allah yadda ni kaina na sami yanci na gode wa. Allah ya maka albarka amin amin ka je ka ci gaba da harkokin Allah ya sa mu dace duk abin da na san na maka da wanda ban sani ba ka yafe mu Allah ya taimake ka na ari bakin amini na na ci albasa wannan yarinya an yafi mata mala lafiya ba kai bacci ba kande maganar da alkali ya faɗa min ne da safe jikina ya yi sanyi game da al'amarin nan ban ji daɗin maganar ba ina mai nadama akan abin da na yi ina shafa kira min ita ku zo tare ina kike taho Shafa. A matsayina na mahaifin ki ina so ki yafe min akan abubuwan da nake. Abba, ba za ka taɓa min laifiya ba. Kuma ni ba kamar komai ba. in har akwai abin da kaman ba na yafi maka duniya da Allah ya miki albarka sannan na amince da auren kurke da sabitu ki faɗa ma cewa na amince eh ba a ba muku aure kuma shike na barka ina ah, ba ki za cikin daren na abba zan je in ga mu sabitin ne wai ka haɗu da maganar auren to ki bari sai da sabi shike sai da sabi albishirinka mm, fari ko ja mm, fari to shikenan tun da ka ce fari daman ba wani abu ne babana ne amince ce ya yadda ka zama an gona, ya yadda a ɗora mana aure da ni da kai na gode wa Allah wannan rana ita nake mafarki ta tabbata wannan magana da kika faɗa da gaske ne a'a na taɓa muku wasa irin wannan maganan ne kin ga kuwa na yi wani mafarki mai daɗi ne ma daman ka taɓa yin wani mafarki ne muna yi mafarki mun yi aure mun haihu mun haifi yan biyu to me yasa ka taɓa yin mafarki me yasa baka gaya min ba mun da muka haifi yan biyun ɗayar macen sai ta kama da ke namijin kuma ya kama da ni amma wallahi na fi son macen ban san me yasa ba <laughs> kai ku dai manzo ku da kunya wallahi tallahi komai ka dinga faɗa haka teaching the light.